والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da haɗuwa da ku a markazin salafiya a wannan unguwa ta tudun wada a zaria a wannan dare na 24 ga watan zulkada shekara ta 1438 sai daidai da tara biyar ga watan Ogas shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai miladiya. Kamar yadda aka gabatar da sanarwa mun tare ne a nan domin yin daura ta ilimin rabon gado. Wanda muka zaɓi littafin rahadiya wanda Muhammad bin Ali al-Rahabi wanda ya rasu a shekara ta 577 ya wallafa wannan littafi yana daga cikin littattafai waɗanda malamai suka yadda da su a wannan ɓangare na rabon gado kafin mu je zuwa ga baitukan imamun rahabi waɗanda waɗannan baituka sun kai kusan guda ɗari da saba'in da shida wanda daga baya kuma akwai ɗaya daga cikin malamai wanda a malami ne shi ma na ilimin rabin gado wanda ake ce masa abdullah bin salih al-khulaifi ko kuma al-khalifi Allah madaukakin sarki ya masa rahama ya ƙara wasu baitukan akan wannan rahabiyar. inda ya ƙara kusan baituka guda goma sha ɗaya saboda shi imamun rahabi kasancewarsa ba shafi'e to a mazhabin shafi'iya da kuma malikiya babu babu babu gadan babu bigadar zawil arham sannan kuma ba su da raddi mana in aka samu ragowar abin da ya ragu bayan masu farilla sun ɗauka in ya zama babu asidi to ana kaiwa baitul mal ne dan haka daga baya sai ya zamanto aka yi wasu baituka guda goma sha ɗaya waɗanda suke da alaƙa da gadon zawil arham da kuma abin da yake da alaƙa da raddi kafin mu shiga waɗannan baituka waɗanda in mun haɗa da waɗanda Abdullahi bin salih al-khulaifi ko khalifi yayi sun kai baiti 187 to za mu yan muƙaddima akan wannan ilimi na rabon gado kasancewar shi imamun rahabi da yi tarifin ilimin rabon gado ba a cikin wannan littafi na rahabiya sannan kuma akwai wasu abubuwan waɗanda da yi sharhin su ba a matsayin muƙaddima farko shi wannan ilimi na rabon gado kamar yadda muka sani ana kiransa da ilmul mawarif ana kuma kiransa da ilmul fara'id yana kuma dai da wasu sunayen da yawa waɗanda dukkansu ana kiransa da wannan amma dai waɗanda ya fi shi shine ilmul mawarif sannan kuma da kuma ilmul fara'id idan aka ce alfara'id kamar yadda malamai suke cewa jam'i ne na fariza jam'i ne na fariza ko kuma alfar jam'i ne na fariza ko kuma alfar saboda haka amma dai asali za mu iya cewa jam'i ne na fariza wanda ita kuma fariza an ciro ta ne daga alfar idan aka ce alfar kamar yadda suke faɗa a lugar larabcin an ce alfar ana amfani da kalma alfar a matsayin at a matsayin at kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala cikin alqur'ani yake cewa fanis, ma faraktum wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna sai ce me wa qad faraktum lahunna sai ya ce me fanis kuma faraktum fanis kuma faraktum kaga fanis kuma kaddartum shine ma'anar fanis kuma faraktum ana amfani da kalmar alfarq a lugar larabci a matsayin ma'anar al'inzar kamar da Allah subhanahu wa ta'ala yake faɗa a cikin suratul qasas ko innal ladhi farada alayka alqur'ana me ma'anar farada anan anzala shine ma'anar a anan ko ana amfani da kalmar alfardu a lugar larabci da ma'ana attabiyin kamar yadda kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala a cikin alkur'ani yake cewa qad faradallahu lakum ma'anarsa shine qad bayyana Allahu lakum tahillata aymanikum idan kuma aka ce ilmul fara'id in aka ce alfara'id menene ma'anar ilmul fara'id malaman musulunci da waɗanda suka yi rubutu a wannan fannin sun yi masa ta'arifai daban-daban amma dai ta'arifin da ya fi kwanta min a rai wanda na ga ya fi dacewa kuma za a iya cewa tarifi ne wanda cikakken ta'arifi ne a ni fahimta ta shine waɗanda suke cewa alfarais shine huwa ilmun yu'rafu bihi man yarisu wa man la yarisu wa miqdaru mali kulli warisi ilmun yu'rafu bihi man yarisu wa man la wa miqdaru mali kulli warisi mana ilimi ne wanda zai sa ka san wanda zai gaji abu da wanda zai yi gado da wanda ba zai gado ba da kuma gwargwadon abin da za a bashi kaga insha Allah ta'ala in ka dauki wannan tarifin zaka iya ganin cewa tarifi ne wanda za a iya ɗaukar shi a matsayin tarifin rabon gado ilmun yu'rafu bihi man yarisu wa man la yarisu wa miqdaru mali kulli wa miqdaru mali kulli warisin wannan ilimi na rabon gado yana da matukar mahimmancin gaske sosai daga cikin abin da yake nuna mana mahimmancin ilimin rabon gado shine kasancewar Allah subhanahu ta'ala shi da kansa ya tsaya ya raba wannan gadon Allah Maɗaukakin sarki yana cewa a cikin suratul nisa'i yusikumullahu fi auladikum lizzakari misul hazil unsaye kaga Allah Maɗaukakin sarki shi ya zauna yayi bayani filla filla kuma aka samu sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ta yi ƙarin bayani akan wannan ilimi na rabon gado daga cikin abin da yake nuna mana mahimmancin ilimin rabon gado shine da Allah maɗaukakin sarki ya alƙawarin wuta ga duk wanda ya saɓawa yadda ya raba gada kaga da Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo ayoyi guda biyu a cikin suratin nisa'i sai ya ce me tilka hududullah waɗannan iyakoki ne na Allah wa man yuti illaha yudkhilhu jannatin tajri kaga yi alkawari cewa duk wanda ya bi waɗannan dokokin na rabon gado zai taka shi aljanna wanda kuma ya saba musu sai ce wa mai yi asullaha wa rasulahu wa ya yata'adda hududahu yudkhilhu naran kaga wannan yake nuna maka cewa ilimin rabon gado ilimi ne mai tsananin mahimmancin gaske saboda kasancewar Allah subhanahu wataala da kansa ya tsaya saboda kasancewar Allah subhanahu wataala da kansa ya tsaya ya raba gadon kuma ya yi alkawarin wuta ga duk mutumin da ya saba masa a wajen wannan rabon na gado a ilimin rabon gado akwai hadisai da kuma dalilai da yawa da suke nuna mahimmancinsa duk da dai wasu daga cikin hadisan ba su inganta ba wasu hadisan ba su inganta ba waɗanda suka zo a kan ilimin rabon gado amma dai tun da mu ba ta albani bane da sauransu za mu kawo su insha Allah ta'ala amma dai mun riga mun gaya muku wasu ba su inganta ba daga ciki akwai akwai abin da shi imamun ra'abi din ya kawo cewa ku koyi ilimin rabon gado saboda shine farkon ilimin da za a rasa shine farkon ilimin da za a rasa kaga wannan yake nuna mana cewa ilimi ne mai matukar muhimmanci sannan kuma akwai hadisin da ya zo wanda yake cewa ta'allamul fara'iza wa allimuha fa innaha nisful ilm ku koyi ilimin rabon gado kuma ku koyar da shi saboda shi rabin ilimi ne malamai sun yi sabani menene dalilin da ya sa ilimin rabon gado ya zama rabin ilimi tare da cewa kuma idan ka dauki ilimin rabon gado za a ga wani dan karamin ilimi ne a cikin ilimin mukan musulunci asali ma kwarewa a ilimin rabon gado bai da wahala in dai mutum Allah ya sanya masa nutsuwa da sauransu ya kware a irin marraban gado bai da wahala ya zama yana da nutsuwa kuma ya iya hadda ka'idoji ne kawai idan ka haddace su zaka iya koya ilimin rabon gado to amma menene dalilin da yasa aka kira shi da rabin ilimi wasu malaman suka ce abin da sa aka wasu malamai sun yi maganganu da yawa dalilin da yasa ilimin rabon gado ya zama rabin ilimi amma dai a waje na magana da tafi kusa da daidai shine shine kasancewa ilimin muka iri biyu ne na waɗanda suke da alaƙa da ɗan adam akwai ilimin da yake da alaƙa da shi yana raye akwai kuma ilimin da yake da alaƙa da shi bayan ya mutu da haka ilimin rabon gado ya zama nisful ilim ne kasancewa shi ne ilimin da yake bayan ya mutu amma ba wai dan ya kai gwargwadon yawan rabin ilimi ba ina fatan mun gane wannan yana daga cikin wannan yana daga cikin fassarori waɗanda aka yi waɗanda nake ganin sun fi kusa da daidai sannan kuma akwai a wasu maganganun na malamai kamar maganar a amirul mu'minin umar bin khattab da yake cewa ku koyi ilimin rabon gado saboda kasancewa yana daga cikin addinin ku da sauransu a ilimin rabon gado gaskiyar lamari mu ahlus sunna muna da buƙatar sa sosai kasancewar gaskiya yana daga cikin ilimin mukan da muna da karancin malaman da suke koyar da shi a takaice ma za ka iya cewa muna da karancin malaman da suka kware a kan shi alhali kuma ilimi ne wanda muke buƙatar sa kasancewar lamarin mutuwa abu ne wanda yake yana yawan yana afkuwa kuma sannan idan ya kasance aka kuskure wajen rabon gada to wani abu ne wanda zai haifar da rigima kasancewa Allah subhanahu wa ta'ala ya halarci zuciyar ɗan adam akan san duniya za a ga da yawa ana rigima akan gado da sauransu Allah maɗaukakin sarki yana cewa wa innahu li hubbil khairi me ma'ana alkhaira nan almal ka gani shi kuma sha a cikin a cikin muwafaqat yana cewa falau ujimal malu lam yakun lam lam yabqa falau ujimal malu lam yabqa inda za a rasa dukiya ta to da gaba ɗaya zai to cewa rayuwar ta tafi ala kullin wannan yana daga cikin abubuwan da suke nuna mana yanayin mahimmancin gado gado wani abu ne wanda yake ba bayan zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam aka fara shi ba tun a zamanin jahiliya ma ana raba gado sai dai kawai a can zamanin jahiliya akwai bambanci da yadda ake raba gado a zamanin jahiliya da kuma bayan musulunci ya zo a zamanin jahiliya suna raba gado amma ba a bawa mace ba a bawa yaro saboda su a ka'idar su ana ba da gado ne ga wanda idan fada ya tashi zai yi bala'i zai kara mutane daga fitinar da ta taso musu saboda haka wannan shine dalilin da yasa ba ta bawa mace ba kuma sabawa yaro saboda haka manya su ake bawa gado har matan mai gidan ma ana iya gadarsu da sauransu saboda haka da musulunci ya zo sai ya zamanto ana iya yin gado ta hanyar waɗanda aka aka haɗa su ya zamanto ‘yan uwan juna ne a farkon musulunci haka abin yake saboda haka da Allah subhanahu wa ta'ala ya zo daga baya sai ya soke wannan kamar yadda Allah ya ce cewa wa ulul arhami ba'dhum fi kitabillah saboda haka ya zamanto yan uwa ne makusanta kawai suke yin gado wannan shine abin da ya faru Allah subhanahu wataala kuma ya zamanto ya sanya ka'ida ta yadda ya kamata a yi wannan gadan da sauransu kamar yadda malamai suke cewa idan mutum ya rasu to duk yadda ya bari akwai haƙƙoƙi kusan guda biyar waɗanda suke ta'allaka da ita akwai haƙoƙi kusan guda biyar waɗanda suke ta'allaka da ita wannan dukiya abu na farko shine akwai akwai basussuka waɗanda waɗanda waɗanda suke akwai basussuka akwai abin da ake ce musu alhuququl muta'alliqa bi ayni tarika akwai kuma akwai kuma ad-diyunul mursala akwai akwai akwai abin da yake da alaka da dukiyar akwai kuma bashi abin da yake da alaka da dukiyar kamar misali a ce ya zo ya mutu amma kuma akwai zakka da bai fitar ba kaga za a fitar da ita na biyu kuma akwai basussuka kamar yanzu misali a ce akwai bashi a kansa da sauransu na uku daga cikin abubuwan da suke da alaka da dukiyar mamaci bayan ya mutu shine akwai yi masa likafari da haɗa shi a kai shi kabari na hudu shine wasiya na biyar kuma shine sai a zo akan rabon gado wanda shine zami magana a kansa kamar yadda Allah subhanahu wataala ya faɗi wasu daga ciki a cikin alkur'ani Allah ya ce min ba'di wasiyatin yusa biha audai ko kuma yusi biha audai dai a ayar farko kenan tsakanin bashi da wasiya wani ake gabatarwa na'am to amma menene dalilin da ya sa Allah subhanahu wataala a cikin alkur'ani shi kuma ya fara gabatar da wasiya kaga da ya maimaita ayar har guri biyu duka wasiya ce a farko kafin bashi menene dalilin da ya sa aka fara cewa min ba'di wasiyatin yusa biha audai ko min ba'di wasiyatin yusi biha audai ko yusa biha audai menene dalili na'am eh yawwa saboda Allah ya san abin da ya halitta saboda ya halitta dan adam da ruwa kasancewar kasancewar shi dai tunda an san abu yana kan dukiyar to kala za a je amma sai ba dole ba ne yana daga cikin sosai da ban mamaki da suka fara saudiya wani mutum ya rasu ya bar riyal dubu ɗari uku da hamsin I was da waya aka ce akwai wani dan uwanku wani ya rasu shikenan sai suka ce Allah ya ji kanshi irin ba su ma damu din nan ba da ba wani abu ake yi na zumunci wadda da sauransu <laughs> suka ce kawai Allah ya ji kanshi to kawai can aka kira wasu aka ce to dama shi ya bar kuɗi riyal dubu ɗari uku da hamsin aka ce da ɗaya daga ciki kai za a baka riyal dubu ɗari da goma sha takwas mutumin na ya faɗi ya suma saboda da alama bai taɓa ma riƙe riyal dubu goma tashi ba ya faɗi ya suma ka gane baya farfaɗo shi ma ɗayan ya samu kwatankwacin haka aka raba musu riyal dubu ɗari uku da hamsin su su uku to amma abin da zai baka mamaki da ɗan adam ɗin nan abin da zai baka mamaki da ɗan adam shine sai aka ce musu to kun ga yanzu wannan mamacin ya rasu shi bai yi wata ba wani abu da ya yi da sauransu saboda haka dan Allah ana so ko da riyal dubu goma goma ku kawo ta yadda za a yi masa wani wakati wanda zai amfani yana cikin kabarinsa kawai eh shiru ya ce wallahi shi ana bin sa ba su suka <laughs> saboda gaskiya ba zai bayar ba <laughs> Kun gane ko shi kuma ɗayan sai ya faɗi iya gaske shi ya ce gaskiya mamacin nan yana raye da yi wa kanshi abin kirki ba haka shi ma yanzu ba zai bayar ba wallahi abin da zai baka mamaki su ukun dubba wanda ya baya, kaga dai ɗaya su ma yayi da ya ji yawan kuɗin kafin fa a bashi yawan kuɗin kawai ya je su ma to amma ya hana saboda haka shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya halicci dan adam da san dukiya daga cikin kisa da zamu faɗa kafin mu shiga hadiya akwai wata kisa da suka kawo Allah ne mafi sani da ingancin ta wani wani kamar yadda suke faɗa wani ne wani ne abin nan wani kare ya rasu kawai sai ya je ya binne shi a makabartan musulmai saboda haka sai su musulman gurin sai suka je suka kai shi kara wajen alƙali akan cewa ya za a zo a rufa kare a makabartan musulmai saboda haka da aka je da shi wajen alkali sai ce ai karen ne wasiya cewa a rufe shi a makabartar musulmai idan ya mutu saboda haka sai alkalin ya fushi yake cewa ya za a yanzu ya za a yi haka kuma an yi mai magana yanzu yana yin izgilanci shine sai yake cewa ai kuma ya labai karan kuma ya yi wasiya cewa a baka dinari dubu saboda kawai jama'a gurin sai suka ga alƙalin ya yi shiru sai suka ga ya yi shiru ya ce Allah ya ma karen rahama <laughs> ya ce rahimallahu kalmar fati sai aka yi ta mamaki sai ce ai da ya tunani ya bincike ya gano cewa wannan karan yana daga cikin tsatsan karan ashabul kahfi saboda haka ba matsala idan an rufe shi to kaga wannan duk shine shine abin da yake nuna maka cewa dukiyarka da kake da ita shine kai amfani da ita inda ka dace shi yasa wani hadisi da haka rawaito annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya qulu ibnu adama mali mali wa halaka min malika illa ma akalta fa afnai aw kasauta fa ablai aw tasaddaqta fa amdai menene dukiyar ka abu uku ne ko dai abin da ka ci ya ƙare ko abin da ka sa sutura ya tsufa ko abin da kai sadaka da shi wannan wanda ne ya tabbata saboda kowa ya shiga taitayinsa wallahi yana daga cikin abubuwa masu muhimmancin gaske mutum ya dage ya abin da zai iya yi na alkhairi da dukiyarsa da sauransu saboda idan ya mutu za ka yi mamaki ko naira ɗari wasu daga cikin 'ya'yanka ba za su iya yi maka sadaka da shi ba wannan shine yan mukaddimar da zamu wacce ba ta cikin rahabiya kafin mu fara rahabiya akwai malam ibrahim abdurrashid da ya ce zai yi ma rahabiyar waƙa dan ku ƙara gane mahimmancinta kafin ku shiga bismillah malam ibrahim karanta mana ko baiti goma kawai أول ما نستفتح المقالة بذكر حمد ربنا تعالى فالحمد لله على ما أنعم حمدا به يتلو عليك بالعمى ثم الصلاة بعد والسلام على نبي دينه الإسلام محمد خاتم رسل ربه وآله من بعده ورحمه ونسأل الله لنا الإعانة فيما توفينا karanta mana wannan baitukan kenan na'am bismillahir rahmanir rahim muhammad bin ali ar-rahabi wanda ya rasu a shekara ta nawa ɗari biyar da saba'in yanzu shekararsa nawa kenan da rasuwa ɗari takwas ɗari takwas da sittin da ɗaya ne ɗari takwas da sittin da ɗaya mana yanzu idan ka ƙara shekaru talatin da tara nan gaba zai kai maka zai zama ya cika shekara ɗari tara imamu rahabi yake cewa awwalu ma nastaftihul maqala farkon abin da za mu buɗe maganar mu da shi bi zikiri hamdi rabbina ta'ala shine mu fara buɗewa da godiya ga ubangijinmu madaukaki mun yi magana a kan alhamd ko a darasin da ya gabata inda muka ce hamd shine me me ma'anar hamd waskul mahmud waskul mahmudi bi sifatil kalamali mahabbatan wata ta'ziman shine ka siffanta abun godiya da siffofi na cika mahabbatan nuna soyayya da kuma girmamawa ina fatan mun gane saboda haka Allah subhanahu wataala shine ake yi wa cikakkiyar godiya dan adam ran ka gode mai wata ran ba za ka gode mai ba saboda ran zai bata ma rai kalmar rabbu kamar yadda malamai suke cewa kalmar rabb ana amfani da ita ga mutum ga abin halitta ana iya yin amfani da ita kuma ga Allah subhanahu wataala amma idan aka sanya mata alif da lam to bata halatta a yi amfani da ita ba sai ga Allah kawai abin da ake nufi da rab ko ko arab shine mai yin tarbiyya tarbiyyar Allah subhanahu Ta'ala ga bayansa iri biyu ce akwai at-tarbiyatul amma akwai kuma at-tarbiyatul khassa at-tarbiyatul amma shine qiyamullahi ta'ala li ibadihi bima yuslihuhum Allah ya tsaya a kan bayansa ta yadda zai yi abin da zai gyara su ya ba su arziki ya ba su rayuwa mai kyau ya kula da su kulla yaumin huwa fi sha'an wannan ita ake kira tarbiya amma saboda haka tarbiyya amma ta haɗa da musulmai da kafirai dukkansu Allah yana musu tarbiya akwai kuma tarbiya Khasa, tarbiya Khasa, ita kuma tarbiya Khasa ta ke ɓanta ne ga muminai kawai ta keɓanta ne ga mumirai shine a tawfiqu li kulli khair Allah ya datar da kai zuwa ga alkhairi wannan ita ake kira tarbiyya khassa saboda haka ta keɓanta ne kawai ga waɗanda suke muminai don haka rabbuna yana nufin ubangijinmu wato Allah subhanahu wa ta'ala alhamdulillahi alama an'ama godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala bisa ni'imar da yayi saboda ni'imomin da Allah ya suna da yawa wa in ta'udu ni'matallahi wannan kuma ni'matallahi a wajen malaman usul menene a mufradul mudaf ne ko me yufradul um, um, mufradul mudaf kuma yufidul umum kaga ma'anar wa in ta'uddu ni'matallahi shine wa in ta'uddu ni'amillahi ni'amillahi saboda mufrad ne mudaf hamdan bihi yajlu anil qalbil ama godiya wacce duk lokacin da mutum yake yin ta to za ta yayewa zuciyarsa a makanta da take ciki saboda duk lokacin da kake yawan gode wa Allah subhanahu wa ta'ala to zai zamanto kana yawan ambatansa kana gode masa to wannan zai taimaka wajen zuciyarka ya zamanto tana da kyau kuma idan kana saba wa Allah zuciyar za ta tsatsa kalla bal rana ala qulubihim thumma salatu ba'du wassalamu ala nabiyyin dinuhul islam sannan kuma bayan haka muna talati da sallama ga annabi wanda yake addinin sa shine musulunci inna dina inda Allahi shi ma salati ga annabi mun yi bayanin sa a karatun da muka yi sati uku da suka wuce ko inda muka ce salatin annabi yana nufin talatin mu ga annabi menene addu'a ne addu'a ne salatin Allah kuma fa yawa shi kuma shi kuma shine ya abin nan ya ambaci mutum a malayil ala ko kuma duk wanda yau annabi sallallahu alaihi wa sallam talati guda ɗaya to Allah zai masa salati guda goma ko wanda yawa annabi salati guda goma Allah zai masa salati guda ɗari guda ɗari saboda haka salatin annabi sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin abubuwan da suke jawo wa mutum ya zamanto ya samu kusanci da Allah subhanahu wa ta'ala muhammadin khatimin rusul rabbihi muhammadin khatimin rusul rabbihi muhammad wanda shine cikamakin annabawan ubangijinsa yana ishara izuwa ga aya ahzab ko makana muhammadun walakin wa khataman nabiyyin ko wa min ba'dihi mun yi bayanin alayen annabi sallallahu alaihi wa sallam shi ma a manzumatil qawaid fiqhiyya inda muka ce su ayi alayen annabi sallallahu alaihi wa sallam alu ja'far wannan haka ya zo a cikin hadisin zaid bin arqam wanda imam muslim ya rawaito wasu kuma malaman suna karawa da mata annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya zama kashi biyar kenan wa alihi min ba'dihi wa sahbihi sai kuma sahabbansa inda sahabi shine mallakin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata ala al-islam walau takhalat dalika ma'ana sahabi shine wanda ya haɗu da annabi sallallahu alaihi wasallam yana mai imani da shi sannan kuma ya mutu akan imani da haka sai ya samu rukuni uku in ya haɗu da annabi bai imani da shi ba ba sahabi bane kaga Abu Jahl ya haɗu da annabi amma bai imani da shi ba na haka ba sahabi bane in ya imani da annabi amma bai haɗu da shi ba shi ma ba sahabi bane da jashi ya yi imani da annabi amma ba su haɗu ba mu ma mun yi imani da annabi amma ba mu haɗu da shi ba saboda kaga mu ma ba sahabbai bane saboda kuma wa mata alal islam ko ya haɗu da annabi ya kuma imani da shi in ya yarda da haka duk waɗanda suka yarda ba annabi sallallahu alaihi wasallam in dai ba su dawo ba to su ma ba su ba ne. wa nas'alullaha lana al-i'ana muna roƙon Allah ya taimake mu fi ma tawakhaina min al-ibana cikin abin da muke fata muke kwaɗayi na yin bayani akan wannan ilimi na rabon gado an mazhabi imami zaidil farabi yi bayani game da mazhabar imam zai zai bibi na sabi ke ke nufi ɗaya daga cikin matasa a zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallam wanda yana daga cikin waɗanda suka rubuta wahayi a zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallam kuma bayan annabi sallallahu alaihi wa sallam ya rasu su sayyidina abubakar suka kirawo shi ya sake rubuta qur'ani wanda suka yabe shi da kusan siffofi guda hudu waɗanne siffofi ne shabun aqilun biyu kenan saura biyu la muka wace ce ta hudun wa kun da taktubu ruwaya na farko ga ka saurayi na biyu ga ka mai hankali na uku ba ma ba ba ma ba ba ma zargin ka da komai sannan na hudu kuma shine ma kana rubutawa na buhari. so ba sabon abu ba ne za mu ɗora maka kaka kuma shaf za ka ba aiki sosai na'am iz kana zaka min ahammil gharad mana da yawa daga cikin malamai guda uku ma'ana shafi'iyya da malikiya da kuma hanabila yawancin maganganun sa ilmul fara'is sun dogara ne da maganganun zaidu bin sabit wannan yana daga cikin dalilin da yasa shi malam yake yaban a cewa ana kan mazhaban zaidu ne ilman bi annal ilma khairu ma yi saboda kasancewa na farko babban abin da ya fi kamata mutum ya zamanto ya dage a kansa a rayuwarsa ta duniya shine ilimi annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala Allahu bihi duk wanda ya fita ya bi wata hanya wacce yake neman ilimi akan wannan hanya Allah zai sauwaƙe mata hanyar shiga aljanna sannan yana cewa man kharaja fi talabi ilmi fa huwa fi sabilillahi hatta yarji duk wanda ya fita neman ilimi to yana kan hanyar Allah har ya dawo sannan annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa malamin da yake karantar da mutane har tsuntsun da yake cikin ruwa da wannan hakifin da yake cikin ruwa da tsuntsun da yake sama dukkansu suna nema mata gafara sannan annabi sallallahu alaihi wa sallam ya nuna mahimmancin ilimi inda ya nuna hatta kare wanda aka koyar da shi ya fi karen da ba a koyar da shi ba Allah maɗaukakin sarki ya haɗa shaidarsa da ta masu ilimi a surat al imran shahidallahu annahu la ilaha wal mala'ikatu sayyidina aliyu yake cewa ya ishi ilimi ɗaukaka duk wanda aka danganta shi da ilimi yana jin daɗi ko da ba mai ilimin bane ya ishi jahilci kaskanci duk wannan aka danganta shi da jahilci yana jin haushi ko da jahili yanzu da bai taɓa zuwa makaranta ba ko ka yi rigima ka ce mai banza jahili kila ya kwanta ya kasa bacci alhali kuma jahilin ne to wannan yana daga cikin naƙasun da Allah subhanahu wataala ya yi wa ilimi sannan kuma daga cikin falalar da Allah ya yi wa ilimi wacce za ta baka mamaki shi ne? wato har wanda bai kai ka ba in ya zauna yana koyar da kai in dai bai iya abin ba za ka gane wannan falala ce Allah ya yi wa ilimi yanzu da profesa zai zo ya zauna yana koyar da masu digiri wallahi in bai cancanta ba za su gane sosai kuwa ina tuna lokacin muna level lokacin muna level akwai wani malami a lokacin associate professor ne yake koyar da mu tafsiri amma kawai muka raina ilimansa don haka kawai sai mu dinga idan ya kira suna sai mu nemi izini sai mu tafi to wannan yana daga cikin albarkar da Allah ya yi wa ilimi sannan kuma akwai wani malami shi ma muna lokacin mu mutu shekara goma shekara sha ɗaya ba ya aka samu makaranta allo haka kawai muka ji alaran ma ne fa babban makaranta ne da shi haka kawai muka ji malamin kama akwai alamar bai gama cancanta ya zama alaran ma ba <laughs> wallahi sai muka jaraba shi lokacin muna ji S1 muna shekara goma shekara sha ɗaya sai muka dan jaraba shi muka ba wasu yararraki a allon mu da gangan mu fi jaraba ko zai gani ko ba zai gani ba aka zo da shi kuma bai gani ba sai muka daina zuwa wannan di yana daga cikin albarka ilimi saboda yanzu mutum zai iya ce ma yana da kuɗi ba dole bane ka gane musamman ya iya karya shadda zai iya ce maka shi dan mulki ne ba za ka gane ba amma ilimi mutum yana zama in ya fara magana za ka iya gane da gaske ne ko ba da gaske ba ne kuma shi ne abin da in kana ba da shi yana karuwa saɓanin dukiya shi yasa malam yake cewa fihi wa aula malahul shi shine kuma fiyayyen abin da bawa ya haddace ya rike a cikin zuciyarsa wa anna hadha ilmi makhsusun bima qad sha'a fihi inda kullil ulama بأنه أول علم يفقد في الأرض حتى لا يكاد يوجد yake cewa wannan ilimin yana daga cikin ilimin maka waɗanda suke bantattu ta yadda na farko waɗanda suka iya shi ‘yan kaɗan ne na biyu kuma akwai lokacin ma da za a rasa waɗanda suka iya kamar yadda a ya zo cewa za a wani rabon gadon zai zo a rasa ma wanda zai raba shine ma'ana hatta la ya kadi wujadu wa anna zaidan salama mahala bima habahu khatamur risala min qawlihi fi fadlihi munabbihan afradukum zaidun wa nahi kadima biha yake cewa shi kuma zaidu an keɓance shi da wata falala shine annabi ya ce afradukum zaid zaid shine ya fi ku ilimin rabon amma wannan hadisin na afradukum zaid malamai da yawa sun ce hadisi ne mai rauni maudu'i ma wasu suka ce ibn taymiya ya ce la asla lahu bai da asali kuma asali shi zai da ma bai shahara da ilimin rabon gado ba a zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallam bai shahara da ilimin rabon gado ba saboda haka imam albani kamar yadda muhammad sa'ad a turki yake fada imam albani ya inganta hadisin a silsilatu sahiha amma wasu daga cikin abokan imam albani sun ce ya dawo daga rakiyar inganta hadisin a fardukum zai saboda haka akalla dai ka sani a fardukum zai hadisi ne wanda wasu malaman sun raunana shi wasu ma sun ce maudu'i ne saboda aka ce hadisi la asla lahu me ma'anarsa maudu saboda haka ba shi da asali kuma shi bane taymiya a majmu'ul fatawa juz'i na 21 shafi na 242 ya ce kwata-kwata zai ma bai shahara da ilimin rabon gado ba a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka tunda bai shahara ba babu wani ma dalili ba wani wannan yana daga cikin nakara a matanin da zai zama cewa a ce a fardukum zai tunda baya cikin malaman da suka shahara da ilimin rabon gado kamar yadda shi ya faɗa malam yake cewa fakana aula bi ba tabi dan haka wannan yake nuna cewa tunda an ce zaidu afradukum zaid an an faɗi falalar zaidu to wannan yake nuna cewa maza ba sai ita tafi cancanta a lafiya ma wa kadina hafi shafi'i musamman kuma shafi'i ma mazhabar zaidun akan ta ya tafi akan dama shi ma kuma imamin rahabi ba shafi'i ne so kaga in ya yabi mazhabar ta ba mamaki fa haka fihi alqawlu an ijazi dan haka yanzu zan maka bayani akan mazhabar zaidu a fara'id a takaice mubarra'an an wasmati al-ilghazi amma babu ruwana da lugus. me lugus? me lugus? na kace me me al-ghaz jami'i ne na lugus. me lugus? Na ma'ana ka faɗi kalma wacce sai mutum ya nemo manya-manyan dictionaries sannan zai gane ko kuma ka faɗi wani abu wanda yake amurɗe amummurɗe kamar yanzu misali a ce maka ɗakin samari ba kofa me ma'ana ɗakin samari ba kofa na wai to amma in ba in ka samu yanzu yan shekara ashirin da wuya <laughs> Ka ga wannan lobos ne yanzu ba gaya ma ba a ce maka ɗakin samari ba ƙofa shanu na dubu dubu maɗaurin su ɗaya <laughs> kaga wannan duk lokaci ne haka idan ka ɗauki muktasar yanzu muktasar al-khalil akwai algas yawa wata kalmar sai ka ganta sai a ta maka bayani ka kasa ganewa shine logos shi yasa yace shi ba ruwan shi da logos malam ya faɗi ya faɗi waɗanda suka shahara a wannan ilimi ko akwai wasu waɗanda suka shahara a wannan ilimi banda zai bi bin sabit kamar yadda shi malam ya faɗa a nan daga cikin waɗanda suka shahara cikin sahabbai akwai ali bin abi talib akwai abdullahi dan mas'ud akwai ibn abbas akwai kuma fuqaha usaba wanda an san su akwai irin su sa'id bin jubair da dawus da aqa da ahmad da wasu daga cikin malamai malamai da yawa sun yi rubutu akan wannan fannin na ilmul fara'id wanda fanni ne mai mahimmancin gaske kasancewar kowa sai ya faɗo in ban da suwa suwa ne ne ba zai faɗo kansu ba na ban da annabawa ba a sahabai suwaye ba zai faɗo kansu ba wannan fara'id ɗin na a'a ina nufin a cikin matattu na waɗanda aka yi tashin duniya da su yanzu idan aka busa kawo to me amfani ilimin fara'id a lokacin to su waye za su raba gadon wa za a bawa shine walillahi miraku samawati <laughs> na'am malamai da yawa sun yi rubutu akan ilmin fara'id daga cikin littattafai a ilmin fara'id akwai at-talkhis fi ilmul fara'id akwai at-tahzib fi ilmul fara'id na abul khattab akwai al-fusul fil fara'id akwai kashful ghawamid akwai al-farid kashfi al-ghawamid akwai nihayatul hadiyya ila tadabbur al-kifaya na shaykhul islam zakariya al'ansari akwai kuma littattafan da suka yi magana akan mazhaba ta musamman misali idan muka ɗauki mazhabar hanafiya akwai matul sirajiya na sirajuddin wanda aljurjani ya mata sharhi a malikiya kuma akwai durratul baiza wannan akhbari ya mata nazum in mun zo shafi'iya kuma akwai wannan littafin wanda yake gaban mu akwai kuma sharhul fawaid shanshuriya wanda abdallah shanshuri ya yi wanda shi ma ba shafi'e ne akwai kuma wasu littattafan da yawa wanda kuma insha Allah ta'ala a wannan bayanan da zami duk gurin da ya zamanto shi abin da imamul ah, rahabi ya kawo na shafi'iya ya saba wa mazhaban malikiya in Allah ya so ya yadda zamu yi kokari ne bayani a takaice yanzu za mu fada karatu na wannan zan ba أسباب الميراث أسباب ميراث الورى ثلاثة كل يفيد ربه ميراثا وهي إنكار وبلاغ ونسب ما بعدهن للمواريث سبع نعم kamar yadda kuka sani duk wani abu da kuka sani to in kafin abin ya cika sai an samu kullu shuruɗi ko wal ne? tantafi to shine dalilin da ya sa shi ma kafin ya shiga cikin ilmin fara'id sai da ya fara kawo sai da ya fara kawo ma sabubba da shiro da kuma mawani saboda ba yadda za abu ya cika dole sai ya zamanto a an samu an samu asbab da sauransu idan aka ce asabar a wajen malamai ana nufin almusil ila ne a asbab istilahin malaman usul kuma suna cewa huwa ma ja'ala shari'u wujudahu alamatan ala wujudi shay wa intifa'uhu alamatan ala ala zalika shai abinda aka sanya shi ya zama samuwarsa alama ce da take nuna samuwar wannan abun rashinsa kuma abu ne da zai nuna abun babu shi kamar yanzu misali kaga zawali shams alama ce ta tabbato a zahar rubin shams alama ce aqimis salata ila gasafi saboda haka ce asbabu mirasil wara salata dalilan da suke sa a yi gado guda uku ne kullun yufidu rabbuhu kullun yufidu rabbahu alwirasa kowanne guda ɗaya aka samu to zai gadarwa da wanda ya same shi ya yi gado وهي نكاه وولاء ونسب ما بعدهن للمواريث سبب ya gama maka komai kaka je ka ƙara bincike ka ce kila imamun rahabi bai kawo su duka ba sai ce maka ma ba da hunna lil mawarisi sabab daga waɗannan ukun an gama ika aure abin da ake nufi da aure a nan gurin ana nufin aqdun nikahi zawjiyya as-sahih a ɗaura aure ko da ba a tare ba ana ɗaura aure shi shikenan sababi ne na gado kamar wadda ya faru da wata mace ya sunanta ma matar da aka ɗaura mata aure a zamanin annabi kuma bata tare ba ya sunanta na eh. babar wa ce? ina ga barwa ce bintu washe ala kullin an taɓa zuwa an tambayi abdullahi bin mas'ud akan mutumin da ya auri mace kafin su sai Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mata rasuwa sai Allah ya masa rasuwa to ya za a yi sai yake cewa laha sadaqul mithl la wakata wala shadada wala hal idda wala hal miras Ya ce kuma haka annabi ya hukunci da shi so kawai abin da ake bukata ne aure ingantacce amma ba dole bane sai idan an kwanta yanzu kamar wani abu da ya faru a Kano aka ji aka ɗauro aure a hanyar dawo an ya mutu ta ci sadakin ta tame za kuma a ba ta gado kamar yadda za a ba wa ragowar mata ma bai da aure lahar rogo ah. sannan kuma amma dole ta zauna wata hudu da kwana goma wannan shine abin da ake nufi da annika kamar yadda malamai suke cewa idan mutum ya saki matarsa saki ɗaya ko saki biyu kuma ya mutu kafin ta gama idda ita ma a nan gurin za ta gaje shi akasin haka kuma inda mutum zai saki matarsa saki ɗaya saki biyu ta mutu kan ta gama idda shi ma zai gaje ta saboda tana nan a matar shi amma an ta gama idda shi kenan wa wala abin da ake nufi da wala shine in mutum ya yanta bawa ya zama ranto cewa bawan nan da aka yanta ba shi da 'ya'ya ba shi da waɗanda za su gaje shi to wanda ya yanta bawan zai ci gadon shi shi ake kira maulan a'ala zai ci gadon shi zai ma iya cinye gadonsa ko da mace ce kamar da imam rabi yake ci a da a baitin da zamu zo can gaba walaysa fin nisa'i turran asaba sai ce me illa allati hazat bi ittir raqaba duk a mata ba ba a ce ba sai wacce ta yanta ta yanta bawa ita kadai ce asiba ina fatan mun gane don haka idan aka ce wala yana nufin cewa a nan gurin yana nufin cewa wanda ya yanta bawa maulal a'ala kenan yana da ikon da zai gaji bawa idan bawan ya rasu bayan an yanta shi kuma ba shi da 'ya'ya kuma shi ma yana yana tafiya yana shiga ha'atiban wanda ya yanta bawa mana in baya nan mahaifinsa zai iya cin gadon bawa shine ma'anar wala wa nasab sai kuma nasaba abin da ake nufi da abin da ake nufi da annasab shine alishtiraku alishtiraku baina insanai fil wilada ba'idatun aw qariba alishtiraku baina insanai fil wilada qaribatun aw ba'ida ya zama kun haɗu da wani kun ɗan haɗa wani kun haɗu da wani a wajen haihuwa ta nesa ce ko ta kusa ta haka wannan ya haɗa da inda babanka ma suka haɗa tunda can zai zama kakan ku ɗaya ne shi sa aka ce gashi batun an ba'ida in kaka na biyar ne ma kuka haɗa shi ma dai istirak ne fil wilada idan ɗan ɗan uwanka ne shi ma istirak ne fil wilada ina fatan mun gane waɗannan a taƙaice su ne asbabul miras kuma idan mun zo za mu bayani idan mun zo za a yi bayani a kansu wajajen da za mu ɗabbaƙa ilimin rabon gadon za ku ji bayani ƙarashin bayani a kansu na'am Malam yake cewa wa yamna shakhsa min mirasi ana hana mutum cin gado wahidatun min ilalin salati ko kuma mu ce wa yamna shakhsa min mirasi wahidatun min ilalin salat ɗaya daga cikin sabubba guda uku suna hana mutum cin gado riƙun wa qatlun wa ikhtilafu dinin idan shi bawa ne idan mutum bawa ne baya cin gado saboda haka idan bawa mahaifinsa idan bawa shugabansa ya mutu ko wani abu makamancin haka ko kuma ɗan shi ya mutu ba zai ci gadansa ba wa katulun haka nan idan ya kisa mutum ya kisa shi ma ba zai ci gado ba malamai sun yi saɓani akan wannan irin kisa ne yake hana cin gado dukkan mazhabobin nan guda hudu duk suna da ƙauri a mazhabar hanafiya duk wani kisa wanda yake sabbaba kisaji duk wani kisa wanda yake sabbaba kisasi ko diya to yana haramtawa wanda ya ci gado amma hanafiya kenan amma duk kisan da yake ta sababi ne to shi baya hana cin gado saboda haka yanzu idan ka kashe wani da kuskure ba za ka ci gado ba a mazhaban hanafiya idan ka kashe wani da gangan shi ma ba za ka ci gado ba in ma shi amdi ne mana kashe shi ba ni amma da abin da yana kisa shi ma ba za ka ci gado ba amma idan sababi ne kai ne sababi ba kai ka kashe ba to za ka iya cin gadansa saboda haka yanzu idan ka haƙa rijiya akan hanyar da mutane suke tafiya wani ya zo ya fada to za ka iya cin gadon shi idan babanka ne ko ƙaninka ina fatan kun gane wannan shi ne mazhabar hanafiya a taƙaici mazhabar malikiya su kuma sun kasa kisan kai gida biyu idan kisan kuskure ne to zai hana mutum ya ci gado zai hana mutum ya ci gadon diya amma ba zai hana shi ya ci gadon asalin dukiyar mamacin ba mana diyar da aka hada aka bayar ba zai ci ba ba za a raba da shi ba amma ba zai ci kuma abin nan asalin gadon ba a ba zai ci diya ba amma zai ci asalin gado wannan shine mazhabar malikiya amma idan kisan kuskure ne to ba zai ci duka biyan ba mana inda za a yafe mai ya biya diya to ba zai ci la asalin dukiyar ladiyar duka ba zai ci ba ina fatan mun gane wannan shine mazhabar malikiya a takaici idan muka zo mazhabar alƙurashi wane ne alƙurashi a cikin mazhabobin nan a shafi ko muhammad bin idris ko wanda ya rasa shekara ta shekara ta ɗari biyu da ɗari biyu da hudu ko shekarar da ta fi shekarar da aka haifi musulun kenan ko alal mashhur saboda haka a mazhabar imamu shafi duk wani nau'i na kisa yana haramta mutum ya ci gado saboda ko likita ne kai ko likita ne kai kai wa babanka allura ya mutu to ba za ka ci gadon shi ba ina fatan mun gane ina fatan mun fahimta saboda haka wannan shine abin da yake akwai a mazhabar shafi'iyya shi yasa ka ga malai kawo katulun a mazhabar hanabila su kuma duk kisan da idan mutum ya yi zai biya wani abu to ba zai ci gado ba amma duk kisan da idan ka babu diya babu kuma kisasi to shi kuma za ka biya ba shi kuma wannan na kaka ci gado ba amma duk kisan da idan ka yi zai ja ka biya diya ko kisasi to wannan kisan yana haramta cin gado amma idan kisa ne wanda shari'a ta yi izini a kansa to shi ba matsala saboda ka ga yanzu misali idan mutum misali mai filla kai ne ka san muna da su a saudiya misali wanda in wani abu zai zo ya mai haddi ko kuma ya mai kisaci to idan mutum sana'ar sa kenan to a mazhabar hanabila kaga idan ya zo ya fille mai kai saboda ya yi haddi ko kuma ya yi wannan zai ci sa, amma haka a mazhabar shafi'a ba zai ci gado ba saboda shi ma katil ne kun gane bambanci tsakanin guda biyu yawwa wannan shine a takaice duk kisan da shari'a ta izini a kansa to ba ba zai hana cin gado ba amma duk kisan da yake sanyawa a bada jiya ko kuma a bada ko kuma yake jawo ce to wannan kisan yana wajabtawa ya zama mutum ba za a ba shi gado ba ina fatan mun fahimci wannan maganganun nasu a takaici sai ce waqti la da kuma saɓanin addini akwai sabanin nuka da malamai suka yi cewa shin musulmi zai gaji kafiri ko kuma shin kafiri ne ba zai gaji musulmi ba ko ko musulmi shi zai iya gadon kafiri amma dai zance mafi inganci shine duk kowanne bangare ba zai gaji kowa ba saboda hadisi mafi inganci shine la yarifu muslimul kafir walal kafir al muslim haka dukkan su su biyun idan misali babanka ne kafiri to ba za ka gaje shi ba idan ɗanka ne kafiri ba za ka gaje shi ba wannan shine magana wacce take a takaice saboda haka dukkan waɗannan abubuwan guda uku suna haramta cin gado malam yake cewa fafham falaita shakku kal yaqini ka fahimta saboda shakka ba ɗaya suke da yaqini ba menene tarifin shakka ma a tarifin da muka yi sati uku da suka wuce na? me shakka me yaƙini na tasawu tarafain la maziyata li ahadihima ala al-akhar wannan shi ake kira shakka hamsin hamsin yaƙini kuma shine ne shi kuma yaƙini shine karshe abu ɗari bisa ɗari Al-ilmu al-lazi العلم الجازم الذي لا يتطرق إليه الشك بوجه من الوجوه saboda yanayin lokaci za mu dakata insha Allah ta'ala a darasin da zai zo na gaba za mu ci gaba daga sharɗan rabon gado kafin lokacin nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh